الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya haɗa fuskokinmu a wannan ɗakinsa mai albarka na masallaci a wurin sauka da tashi na mala'iku haka ara mai da ya faɗi mala'iku subhanallazi asra bi abdihi an fara dai da laila min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa ana aka tashi azan aka jira ko mala'ika da zai rako annabi isa karshe shi ma nan dai masallaci za a sauka a can birnin damascus kan manaratul baifa lokacin da annabi isa zai sauko kaga ya nuna masallaci wurin sauka da tashi ne na musamman na mala'iku a wannan masallaci na babban fada na jihar gombe muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara wa masallacin albarka da mai garin da al'umman garin da baya ya albarkaci wannan gari na gombe arewacin najeriya da ma najeriya ɗin gaba ɗaya mun taru ne don munasabar walimar ya yi ɗalibai da suka yi sauka na alkur'ani na babanmu kuma yayanmu malam mustapha gambo madrasatul Marko. malam gambo ala ramar tafsirin qur'an wanda kowace shekara suka yayi ɗalibai malaminmu mu, yayanmu kuma babanmu malam misali mai hula ya gabatar da abin da zai gabatar ya ce hudun su dumaye mu muka tsufa <laughs> amma in su malam ba su ba ai mutu a ce ba a haife mu ba ko <laughs> Allah ta kullum ganin su su biyu sai ina ganin ina ji kamar musa da haruna ne ana ƙara rayuwarsu albarka malamai ne akwai dattako kuma akwai tawabu kuma akwai zaman amana ana ya su malam musa da malam mustapha gambo iyayenmu na gari malamanmu da suke nan gaba daya karamin ɗalibin fiye a gaishe ku allah ƙara rayuwarku albarka muna safiyar lahadi a ina jin zai zama sha bakwai ko sha shida Eh, don a sha hudu kuwa ce to sha shida ga watar ah, da madan hijiran farin da tada dafa alaihi wa sallam daga baka zuwa madina alif arba'amiya da arba'in da uku saboda ne da sha tara ga watar sha biyu miladiyar shekara dubu biyu da ishirin da ɗaya a ah, ɗalibai da ake yi wa sauka a yanzu kusan sun kai 670 sai dai a nan 640 ne talatin kuma 630 arba'in wasu a duku biyu ga wata daya yana akwai gombe ya sun akwai yi dukiya duk <laughs> Allah sa albarka a gaskiya kowane shekara wannan majalisi tana yi ɗan bin tare da sauran majalisai da su mana bakar suleiman mana ahmad da wurare da dama gaskiya wanda ta zama cibiyar alkur'ani mai goma kuma wayannan ɗalibai kaɗai da aka yaye a kan ɗari shida da saba'in in za a raba su jihohin najeriya ba kowace jiha za ta samu shakar da kaga wannan ba karamin dalibai ba dari shida da ko da jiha za ta samu dalibai sha takwas takwas za za a raba to kaga wata jihar ƙananan hukumomin da ba su kai sha takwas din ba in wata sha takwas za ko kowace an tura mata da ɗaya saboda haka gaskiya wannan ba karamin hidima ba ne muna roƙon Allah Allah ya sa albarka garin Gombe gari ne wanda ake alfahari da shi borno da aka santa birnin alkur'ani ne sau tari muka ɗibi ɗalibai mu kawo nan yanzu akwai ɗalibai na garin biyu da lungunan biyu daban daban a nan in ka duba ko akwai ɓangarorin garukan yarbawa a kaza sai ka jita makaranta ce take da cibiya cikin gombe amma ta kawo gombe albarka ita take ba da gudumawa a faɗin ƙasar nan arewaci da kudancinta saboda haka wani ba karamin alkhairi ba ne a ba wuri ba ne da za mu yi lacca don lacca mu sha Allah ta'ala an ba za mu yi ta me yace tsakanin magrib da insha kawai abin da zan ji hankalin a shekarar da ya gabata irin warhaka akwai jawabin da malam mustapha gambo ya karanta ba jawabin da ya ja hankali na kuma ya zanto kamar in zub da hawaye kamar wata jumla da ya karanta cewa amanar da aka bashi shi nan iya gurgudu ya iya ƙoƙarinsa ya isar yaran nan sun sauke yana damƙa su hannun iyayensu amma sai ya yi wata kuka cewa sautari sukan yi wahala su karanta da ɗalibi su gina shi ya haddace ya sauke qur'ani wani ma ya haddace in iyayensa sun karbe shi kuma sai su kauye wannan amana wani ya koma wanda makaniki duk wanda ba hana ba in dai qur'ani zai samu kariya amma in wanda da da kanikancin zai kore qur'ani gonda hakura da wanda da kanikancin yace wasu sai ga iyaye sun yi sakaci yaro ya zama shari yaro ya zama dan baya wannan gabar da mana ya karanta sai da ya kuka wanda na ke so in ga hankali ma ka wannan gabar ku sani kun kawo ƴaƴan ku ba gawar wakili babu rai da ikon Allah malam Mustapha ya sa musu rai domin duk gangan jikin da babu Qur'ani gawa ce Qur'ani ne Allah ya ce Allah yana yi wa annabi kallon shekarun da ya kafin a ba sa annabta shekaru arba'in din nan gawa ne sai da ya soka masa da alkur'ani wala qad awhayna ilayka ruhan min amrina yanzu muka aiko maka wani ruhi na musamman daga al'amarin za a kai gawa ne yanzu aka baka rai don Allah ya sake fito da ma'anar fili ba da ina da rai bane ya Allah ina fa'ida shi in kai komo sai Allah ya ce amma ai ma kunta tadri man kitab wala iman a wancan lokacin ko da kana da rai da kake motsawa kake numfasawa ai ba ka san me qur'ani ba na ka san imani don duk wanda bai san qur'ani ba bai san imani sannan ko Allah ya nuna bayan jawa ne kai kana cikin duhu walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina saboda haka kun kawo yaran ku anan gawar wakili kuma a duhu suke sun karanta ƙur'ani, sun sauke sashe sun samu abuju sun samu ruhi sana sun samu haske Allah ya kira ƙur'ani da haske ya ce mun saukar masa nuran mubina sannan kuma Allah ya kira Qur'ani da rai da yake yunazzulul mala'ika ruhi, min amrihi ala man yasha'u min ibadi saboda haka tankar kun ka yaran ku ne a makara a matsayin gawar waki ka ji kamar ɗanka da kake kauna ya mutu cikin ikon Allah an kawo shi na an busa masa rai yaronka yana cikin duhu an zo an busa masa haske kuma an ba sa haske da zai tafi da shi a cikin mutane lalle ku ji kamar kun kawo ‘ya'yanku ƙasassu ne ba shiryayyu ba watsatsu ne ba kintsatsu ba yanzu an shiryar da su an kimtsa su da ikon Allah domin duk shirya duk hankali da natsuwa na ɗan adam in babu qur'ani da hadisi babu to wani babu natsuwa don annabi sallallahu alaihi wasallam mun san sa al ne tun kafin ya zama annabi ana kiransa al-amin ne gaskiya ne ba shi da abokin fada ya cin amana Ba baya sahira ballantana kabira amma duk da haka fataha goma Allah ya kare wa waje daga ballan da fa Allah ya same ka batacce ne batacce ne kai fahada yanzu da ya sauka maka qur'anin shine shirye in rayuwar annabi Allah ya kalle shi waje daga ballan a suratu yusuf yake wa in kunta min qablihi la min al-ghafilin lalle lalle yaranku ba ku da wani murna da ya ce wannan ranar sai ranar da za su shiga aljanna saboda haka alkhairi babba aka kimtsa wa ƴaƴanku amana babba aka sa musu don haka ku kiyaye wannan amana alkur'ani mai girma shi ya mayar da makka ya zama mai daraja ya mayar da madina ya zanto mai daraja shi ya sa makka ya samu makiyatun madina ya sa madaniya har Allah yake cewa fala uqsimu bima waqi'in nujum ina rantsuwa da wuraren da taurari suke saukowa kashi kashi taurari anan sune ayoyin alqur'ani Allah ya rantse da garukan da wayannan taurari suke saukowa kenan ya rantse da makka ya rantse da madina amma don alqur'ani ne don yake fala uqsum bi mawaqi nuzul ko da ya ce la uqsum bi hadha balad na rantsa da makka bai faɗi dalilin rantsuwar ba wa anta hillu bi hadha al balad bai faɗa ba والتين والزيتون وطور السنين وهذا البلد Amin ya رجل da makka zai bai faɗi dalilin ba amma a wannan wuri da yake bi mawaki in nudu annajmu ko kace tauraro tunda annajm yana daukan tauraro wan najm idza hawa ko annajum yana ɗaukan tsiro da baya zama bishiya amma yakan yi yaɗo wannajum wa shajaru ya tsuda ko ya zanto annajum yana ɗaukan kashi kashi ka zo ka ga ana sai da kaya an yi kashi a nan an yi kashi a can ayin ƙur'ani suna sauka kashi kashi ko mu kwatanta haskensu da taurari to ɗan uwa abinda don shi Allah ya rantse da Makka da Madina yau an ba ɗanka. yau an ba wa yarsa to mai tararsa don haka iyaye yan siyasa mu suna ƙoƙari kuma su ƙara amma iyaye mu mutunta malamai da suke karantar da 'ya'yanmu alkur'ani walima irin wannan a manyan garuka irin wannan ya kamata duk lokacin da aka zo sauka a ce to malamin fa an ajiye masa kujeran hajji kamar biyar an ware masa na umara kamar kaza ban san ko naka da kuwa zo walima a yi ba Allah saka wa Dr. Umar Dokaji ah, Allah ji dan kawu lokacin da aka zo ana walimar yayi dalibai a makarantar kawu eh ya haruna shi ga aka ce dalibin da ya zo na daya an ba ka umara sake sai malam ya tashi dokta umar doka da ya ce ko ɗalibin ba an ba shi umara malamin ko ba a ba shi ba ai abin ya zama bai bai da yake ba zai sauka a kan mimbarin ba sai ya ji an ba wa malami shi ne kafin aka ba wa malami to kaga wannan yaran nan gwanin ban sha'awa sun samu ƙur'ani to sai ka kalli kon waye karantar da su ba ƙaramin reno ba ne ga sunan gwanin ban sha'awa tun ma ba su ga aljannar ba kalla haske suke yi wujuhun yau mai izin nazira Allah sa mu da su gaba ɗaya ila na nazira saboda haka wannan ba ƙaramin alkhairi ba ne wanda ya gabace ne ya ja hankali cewa irin wannan karantarwar ba karamin tasiri ba ne yake yi a ƙasa wajen kawo zaman lafiya shekarun jami'in bayani a hudu ba matsalolin ƙasarmu alamu yana nuna akwai matsala mai girma tsakaninmu da Allah don fada'iran da suke faruwa akwai wanda akwai hannun ɗan adam a ciki akwai wanda ma babu hannun ɗan adam kamar cikin nafin da ake yi a yi za a buge wani a kashe wani akwai hannu dan adam amma karancin ruwan sama akwai hannu dan adam babu amma sai ga da zamanin iyaye da kakanni idan an yi rashin ruwa wani dan sadaka kaɗan za a yi sai da ruwa ya amma yanzu a ji a yi saro ruwan ruwa ba zai zo ba a yi ta roƙa, kuma kaga kuma ana ambaliya kuma akwai karancin ruwa a gaji a yi addu'a wani gari za su tsaro ruwa sun goma babu ruwa in Allah ya saki ruwan kuma ka yi ɓarna saboda haka ka duba kuma ai shekara arba'in hamsin ba a yi zazzabin da ake yi ba tun cikin damuna aka sai mai yiwa damunan ne an zo rani juyawa iska ne iska ta gama juya ta ɗau balas har yanzu ana ta zazzabin ala mutuwa lalle lalle wannan yana nuna mana akwai matsala mai girma tsakanin mu da Allah Qur'anin nan da aka baiwa yaran ku dole ya zama shine maganin matsalar mana tunda Qur'ani ya faɗi maganin matsalar fakirru ila Allah ku rugo a guje kawunan tsoratarwa ne Allah ya ce ka rugo ai ba karamin abin tsoro ba amma sai ba ka nasuwa wajen waye za ka zo ila Allah wajen Allah ga ba zai cutar da kai matsalan da muke ciki mu komo zuwa ga Allah ya za a komo zuwa ga Allah a zo a da zuwa ga Qur'ani da hadisi saboda haka lalle lalle ya kamata mu mai da hankali a kasa babban jan hankalin amana da aka baiwa iyaye yaran da yawan su iyayen suna nan ko wakilan iyayen suna nan duk yaron da sauka yayi sai a ce to yanzu ba zai tafi ba sai shiga hadda sai shiga hadda kawai wanda ya haddace a yi tasbiki ya yi hadda na ɗaya na juna uku ku sake lallaɓan malam ga malam mustapha malam musa babban malamin su yi wani tsari kuma ana yaye yaran nan sanan kuma an buɗe musu tarjama sana yanzu yaran nan wajen 600 da abu sai aka yi wani tsari kuma a ƙananan shekaru sun haɗa ƙur'ani a sake ba su kuma tarjama su sake ɗaukar shekara ɗaya biyu suna tarjamar ƙur'ani haji wanda ya tafi sai tafsiri kuma sai tafsiri in wasu suka ta aso ah, hatta ya yi da su ya su gaba wai an samu aran momi ko sauran kwanci su ya su koyi tafsiri wannan idan muka yi za mu sake samun a ta goma shi kwarai da gaske a kan waɗanda abuwa da muke bayarwa don bai sani ba ka koya mishi abin ba ya ji wuya ya zo fassarar kuma sai da ta fi sauƙi to wannan idan muka lallaɓi malaman namu muka ba da gudumawoyi muka yi tsare-tsare inda za a je ɗaliban don matsalar yau in an yaye wasu za su to in muyi yi tsare-tsare mai kyau to kun ga gaskiya za mu samu ci gaba ba kaɗan ba ya ku iyaye dama Allah ya ce ya ba ku ‘ya'ya ba su iya shaye-shaye ba ba wanda aka haife su da karan sigari ko wiwi a hannunsu wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an kowa an haife sa bai iya sarrafa yake ba bai iya san kwaya ba an ba ka ɗanka ba shi da komai ta tare da shi na damuwa sai ya sanya masa ji da gani da zuciya ya gani ya karanta zuciya ya haddace Ƙalilan matan turun kaɗan ne masu godiya haka iyayen da suke godiya haka su suka kayi su a karanta da su wannan yaran ku sun samu karatu to ku yi ƙoƙari wannan ilimin da aka ba su ka ji a ranka yayi ɗanka zai zanto kamar shak mamu nan gaba mai yiwa shek jafar bai samu kammala ƙur'ani lokacin da ɗanka yake kamar ɗanka nan ba don shi ya haɗa qur'ani shekarunsa yana tsakanin sha bakwai zuwa sha tara to mai yiwa akwai yaron da ƙasa da shekarun malam jafar ɗin ya haɗa a shi yaron da iya samu kyakkyawar kimci aka raba shi da sharrin bal da sharrin kallon bal da sharrin arewa tv da dangoginsa aka miƙar da shi aka kimƙa shi to insha Allah ta'ala za a samu albani zaria za a samu ja'far mahmud adam za a samu kaza za a samu kaza tabbas yaro baya zama nagari ya zama wani abu wallahi sai an yi aiki aikin da ake yi shi ne ka je karanta lissafin ayyani ma'ada ma'ada'iyatul jai ومفسر التنزيل شيخ جعفر Mahmud Adam wallafar Dr. Muhammad Sani Umar rijiyar ilimi ya yi bayani a kan yadda mamanin jaba ya haɗa ƙur'ani an canza masa garuka ya kai hudu an kai su haɗe can, an kai su can sai an kai su wani wuri sai ya samu abokanai masu masu mai san kwallo sai a tsindi ma shi ma sashi wani tim sai a raba shi da nan timan sai a canza masa garuka can sai an ga abin ya fara haka haka fa aka tara masa ya hada Qur'ani a abubuwan da suke shagaltar da yara yanzu a jan ma aka yi kawai don ga target target da ake so da shi aka yi ta wannan aka yi ta wannan aka yi ta wannan idan ɗanka ya karatu zai yi albarka shi malami ko kwana ɗaya rage masa duniya yana albarka ba ga malam jafar ba ba ga albani zariya ba kowane su ran da ya mutu sai da ya bada darasi shi malami ko kwana ɗaya rage masa a duniya to albarka ake samu albani ya karanta rai yana hannun tafiya gida malam jafar ya karanta a bauchi ya zo ya yi tsakanin magariba da isha daren juma'a da asubar ya mutu domin muhammad ibn uku ba a shaibani muhammad ibn uku ba a shaibani dattijo ne yana da shekara saba'in da shida bayan isha sai ta tara masa yara su aka tara masa sai yi ta a yau ina so a yi man aure ga tsufa ga jinya da girma a wannan isar yadda na ta faɗa professor mansur sokoto shi ya tura a social media da kyar na nemo shi na samu wani bangare a siyar alamin nubala na samu wani bangare kuma a cikin su'alat hamza a sahami wallafar imamul bai haƙi wallafar imamul bai haƙi lambar asari na sha uku a babin da yawa laƙabi babin muhammad muhammad ibn uku ba a shebani bayan in sha'i sai to yaran da ba a kan aure sai suka ce gigin tsufa ne ya ce ba umarni na ce ba ah, to tunda ya wuce ya kai umarni ka ai dole ne to ba za ka bari gobe ba sai ya ce jaran da jaran nan babban malami ne na hadisi da tafsiri yaran su suka ce to baba ya nemi bukata dole mu yi mishi a daren ba suka fita suka yi mitin wace ce wace ce wace ce aiki wacce ai aurensa ya mutu ko mijinta ya rasu yar kabila a daren yaran suka biya sadaki suka masa aure ashe idan baban ka yace aure zai yi ba za ka ce to za yi wa uwa ta A kai za ka yi masa ma don mamar ka ta san ka daure gindin yin abu sai suka ce babban fikin wa auren ma ba ba gashi mu muke ta masa tsarfi ba yau din nan idan ya aure ba duk matan su za ta yi wannan abun ba suka yi masa aure a daren suka kawo amarya shi ke nan aka shigo da ita aka ce to baba ga amarya mu kawo sai shi so ku tafi an sallame ku ita ta tashi ta yi wanka ta fesa turare ta sa turare mu a ɗaki ya ɗaukan shi can irin bindare ƙarfe bindare sai suka ji ihu suna zuwa sai suka tarar da dattijo ya a awanni kaɗan da auren ya cika ma a ƙirjinta ya kusance da kenan sai kalmar shahada sai ya mutu ashe babu wanda zai mutu sai ya cinye arzikinsa hatta mu'amala tsakaninsa da mace sai ya kammala ta safe an ji an binne malam an dawo yara suka ce to bari mu ɗauki nauyin kiki ta kaba tana cikin ta kaba sai suka gane har ta samu juna a wannan kusantar wata tara da abu ta shi ɗa namiji sai suka ce bari mu mayar da gurbi kasaran baba muhammad ya tafi muhammad ya dawo sai aka sanya wasu suna muhammad ibn muhammad ibn ukuma a cikin akwai tarjamar su duka eh, abin eh, zahabi ya ka a siyarwa alamin nubari to wannan yaron ba da ya girma sai da ya shekara casa'in da takwas ɗari ba biyu kuma ya haddace ƙur'ani kafin shekara goma kuma ya zan babban malamin hadisi ɗaya ne littafin da za a shiga ba a je an faga da an ce maka ƙala muhammad ibn muhammad ibn ugba a kaga rayuwar malami albasa ne kwana ɗaya ya rage a duniya ko awanni ya rage bayan ya ba da gudumawarsa sai ya sake shuka wani ɗan saboda haka wayannan yaran idan kun ci gaba da tsare amanonin to insha Allah ta'ala za su haifo wayanda suka fi dan haka ɗawainiyar da kuma ɗauka yaran nan suka yi karatu to yanzu za ku sake naɗa kafa da gaske sun samu ƙur'ani izu sittin wanda bai haddace ba ya za a iya haddace wanda ya haddace ya za a iya haddace zauna don yara ne ƙanana sai ka samu su kai baban ka sai a su kana an ya wace in ma aje su za ka riƙa yi a gaban gabanka kullum za zo su yi don ƙur'ani ba haddan ne wahala ba kiyaye ke zauna shi na abin da ja hankali ai ya ce wallahi ku riƙa bitar ƙur'ani don ta ji suku cewa sama da me dabba da take hannun mutum saboda haka a yi ƙoƙari yadda za a kiyaye wannan haddan a kiyaye musu tarbiyyar duk inda za a kai su sana'a sana'ar da za ka yi ɗanka in akwai ustazu mai irin wannan sana'a akwai mai addini mai irin wannan sana'ar kuma ka je ka yi satin wannan garejin ba ɗan baya ba ɗan wiwi sai ka ɗauki ɗanka ka sa wayannan yara da suke wa mutane shi a ƙasar su biyar da turji su waye uwa da uba da mutane iyaye biyu da suka haife su ba wai a sama suka faɗo ba ba iblis ne yin jima'i iblis ya ta haife su ba saboda aka a kullum mu yi kokari ya mu na mu rika kallon wato abubuwan da suke faruwa ka duba wani tsari kai kada yaran ka su faɗa wani sannan ko na biyu ka sa manufa a kan tarbiyyar ɗanka in ɗanka yanzu karatun ƙur'ani ya ko je ka sayo kasar na sunai ko na turai ko mu aiki ne sai ka ce wannan nake so ka sama ka fi ai muna kokarin tarbiya ta amma hadafi ne babu ɗanka har yanzu bai ga wanda ka ɗauko kake kana sai da masa bar wannan ban ga Ali Nuhu ba da yake son ɗan sai zama ɗan kwallo sai ya ɗauko hoton wani Musa wane ne ya kawo gidan shi Ahmad Musa ko sai ya ce wannan nake so ka zama maimakon ya tsogo hoton malin malin musa da mai wula ce wannan ba to tarbiyyar mutum ba a da yaron ka kana sai sama malin ja'afar ko shi kenan ka kulla masa ka je ka sassaro ka ka san malin ja'afar ka ajiya su ne galibi abubuwan da muke bari muna tarbiyyar amma ba mu da hadafi ko ba mu duna yaron hadafin a aikata ba to shi da muke son wahala za mu nan jawabi ne فكنتوها فماذا ما أحلم ألا يوى يوصى البرد وعلى مدى قد أبوه ألا يحضر مشيطة ما هي فيدا يا كفا والنوري صدقة جاية دعونا توتي كلها كل دين بإذن رجعها ألا كي حسكي لرحمة قدر إنسا آه، يا إبري من هي السياسة نجح الوحيد السيق وقعين كارفا فوحنا مجلسي لصورة مجلسينا القرآن إذا بندوا من المجلسون حل الحارة ويوسع البركة سبحانك لهم لإنك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أكرمك الله أيها بعد بنك الساعة يا الله الله الله الله الله الله الله الله